الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة za a haɗa da amu idan an kawo abinci wa kimanta salati sannan kuma a kare sallah ne mutum zai fara harshe shi za ka fara cin abinci ne ko za ka fara sallah ne wa karan umara abdullahi bin umar radiyallahu anhu ya kasance ya bude ugal asha ina fara cin abinci gabanin shi sallah wa qala abu dardani abu dardani yace min fiqh da mai akwai daga cikin fiqh wa tanzali man bashari a mutum in iqbalu ala hajatihi kanta tare a kan bukata ta yi ta ce a jeji ko wani abu da duk abin da so a hankali da fara da shi a ta yi kubila Allah da ta yi haƙi wasu da sallah ta yi wa kalbu ko farimun zuciyar shi kan sauka ce ba komai cikin ta in ba wa da sallah ba da abin da fuskanta na sallah saboda duk wani abu da ke ɗaukar hankali shi ya riga da wata da shi حدثنا مرتد قال حدثنا يحيى هو da سيد القطان عن هشام هو ابن عروة قال حدثني عن إمامه هو يا والأمين قال سيدتنا عائشة عائشة عن النبي لك مدعو الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي إذا وضع الأشياء إذا أقعد أبنشي وقيمة الصلاة أكثر صلى فابدأوا بالأشياء قال لأبنشي بجمهور المعلومة صلى أكن شيوا ونن أمر لدينا وتأمرنا أكن مندوبين وأكن وجبشي saboda maluma sun ce nan ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a fara da shan abinci to maluma sun yi sabani a kan idan ga sallah ga cin abinci da an farawa da shi to wannan umrun hadabi radiyallahu anhu da abdullahi ibn umara sannan kuma bayan wannan da ahmadun hanbalin da ishaqu ibn rahawaihi sun ta akan cewa in lokacin sallah yayi ga abinci an kawo kusa gare ka ga kuma lokacin sallah yayi to ka fara ci abinci tun da kai sallah wannan shi a kauli da wannan sahabbai da wannan kuma imamai a za a fara da cin abinci sannan a yi sallah su da zahirin hadisi wasu kuma suka ɗauki cewa a'a ka fara da sallah wannan shi a kauli shafi shafi abin da ce watan in kan in kan yan rayuwa ta kasance ji ta tauka da mai tsanin ku ayyuka mun ku ga wannan abincin kada da abin da an fara da abinci wa in ba haka nan ba ce fa salatu abu ilayya fara wa sallah ya kimi sai kuma ya kun aka rage Allah anhu yadda ya akan cewa ka fara da sallah ta yin abincin ya kasance ba mai yawa ba ne sannan da in abincin ba mai yawa ba ne ka ce yin sannan ka fara sallah a wannan shi ya kauli na malikun ma'anati to sannan kuma daga cikin asabu malikin su haka ta wannan matsala ta shi suka ce sai a diba a gani in ya kasance kina cikciya da cikakken kwaɗayi ga wannan abincin yan abincin shi sallah na halarci abincin hankalin shi zai ɗauko to wannan shi fara sallah amma in ya kasance hankalin shi zai bai wa ya riga ya saba da abinci ba bai saba da shi ba don haka ko ya aje shi lokacin sallah ya hankalin shi ba zai tashi ba ba zai koma ga abinci ba to shi sallah sannan shi abinci wannan shi ne manufar shari'a ta gane yanzu manzo sallar asma ya ce su fara da cin abinci amma kuma sai ga shi malumma a radiyallahu anhu sun shigo sun ce yi manzo Allah ta bihi sun ha gane umarnin da na da na a amru ribin na ba amru ribin bane bayan suka ce ta amru ribin kuma sannan malumma na zaɓi zabi ashe kenan mista manzo Allah ya ce a fara da cin abinci na ayi sallah ashe kenan gudun ka zo cikin sallah hankalin ki ko to wannan hankali ne da dogawa dan shi sai fara sallah kenan حدثنا حدثنا عبد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله ان ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله الى شيوا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه من الله تعالى يشي اذا قدم الاشياء idan aka kawo abinci aka aje wato nan shi nufin abinci wato wanda aka kama irin abincin buɗe baki kenan idan ku jima da sha'u idan aka kawo abinci saboda mafi yawanci ana ƙari ana ƙara abincin kalaci daidai lokacin magariba sannan su wani masu ce nan ma da manzo Allah ta muhi watan abinci da mai azumi da shi nan a ce kenan wannan shine buɗe baki ko to kaga mutum yayi da yunwa kuma ga abinci an samu lokacin shi ne yi. in lokacin ci ne bai ba hankali ka bai koma gare shi amma in lokacin cin shi ya kaji an kiran sallah to hankali ka bai koma ga abinci to ka tsaya ka ci sai ka cika cikin ka daram sannan da ka kabar sallah a shi na ce hoda uku fara da shi da karacin ku abula an tusallu gabanin ku sallah salatul magani sallah ta magani ba kaga wannan dai shi an nuna kenan ashe kenan buɗe a ta kan wala ta'adalu ala asharikum wala ta'adalu kada ku zo gawa Allah a shafi kan shi abinci kuma in ka fara ka bari sai ka kare gaba ɗaya suna kafa da sallah kakka shi rabi hankali kana ga rabi kana ta, kana sallah amma hankali kana ga da abinci kada a yi haka nan a kamar abin da faru ga wasu watan lokacin azumi na sai ya kasance suka kawo kunu suka aje suka sa suka bayan sun sun samu ainihin kunun ga suka sun aje ko sun samu ko sun sa zuma sun dai gyara kunu sosai sosai kuma ga shi an yi kira sai sun fice su bari sai sai sallah na zuwa suna tabbata sallah kenan an tabbata sallah an yi rukuni an ga ko daga rukuni sai bu naka sai ga akwai ta ta so mu kuma an ga sai tabi Allah wa ya illa sai ce kuma mu Thank <laughs> you. kaga kaga kai ji ba ka da rayuwa ce to ba da kuma da ya kwata kuma da kuma da kwata ya yi mu na mun da akwai kuma da abinci an fara da abinci na ai sallah حدثنا حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه حماد بن اسامه عن عبيد الله بن عبيد الله ibn umara annabi inda nafi'u an ibn umara daga abdullahi ibn umara qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce manzo Allah ce idza wada idza wada idan aka aza ashiya wa hadithun abincin ɗaya daga cikin ku wai wa kimanta salatu aka tada sallah wa bada ubil ashiya ku fara da abinci ku fara da kalaci wala ta wala ta ajal kenan wala ya ajal ahadukum ɗaya daga cikin kashe gogawa hatta ya gudu min sai ya ƙara cin abinci shi ya ƙara cin abinci sannan shi kafa sallah wa kana mun umara abdullahi ibn umar ya kasance yau da wani hudu ana ajiye mishi abinci wa tuqamu salatu ata da sallah wala ya fiha ba shi zuwa sallah hatta ya gudu sai ya ƙara cin abincin shi wa innahu yasma'u qira'atal imam kuma lokacin da kasance kina cin abinci din kina jin kiran kina jin ainihin qira'atal imam sai da liman na karatu amma da haka nan ba zai barci a abinci ba zai barci a abinci shi ba sai ya kai sunan da shi sallah kaga wannan ya yi zahirin hadisi kenan da shi da mahaifin shi umar nuna hadari sun rikon zahirin wannan hadisi da amma nuna habarin da sa ibn rahawai wa qala zuhairun zuhairun muawiya yace wa bunu usmana wa bunu usmana sunyo riwaya amma sunne kuba da musulmi kuba sahibul magazi anna ta inda ganaji wa lamna umara qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace idza kana ahadukum idza tsaya daga cikin ya kasance a kan abincin shi wala ya da kashe dogawa hatta ya kada sai ya kare hajata ko bukata da yin daga abinci ne wa in uqimati salatu ko da ko an da sallah kaji bace abincin shi shi bane sai ya kare sannan shi ta shi nutsuwa rawahu ibrahim ibn munzir ibrahim dan munzir ya zo nan hadisi an wahabi ibn usmana daga harun usmana wa wahabun wahabun illan madaniyun wato mutumin madina ne madaniyun Madiniyun madaniyun mutumin madina ne madaniyun adadi ake sai aka Al madaniyun al almadani amma kuma shi almadini daidai na babu komai ana yi fara yaɗi Eh, nufa duka akwai madaniyu akwai madaniyu wa abun usman na ki yura da gamu san ku fada yin magani babun idza rubiya al-imam ila salati wa bihi ma yaqulu idza rubiya idza rubiya ila salati idan aka kira ni ma aka ce lokacin sallah yayi waje bihi ma kudu kuma ga hannun shi akwai wani abu da ya ci wannan hadisi shi na musulunci ne ga yana gudu a shi ce nan da tanda mazu Allah ce wanda ubil a ah, shari ko da ubi da ali ashe kenan umar ne na ba umar ba bane saboda ni gashi nan ga shi idza bi iyal imam idan aka kira liman ila salati zuwa ga sallah wajhihi ma ya gudu. ga hannun shi shina cin wani abu ya zai da shi shin zai kare cin abincin shi ne kamar da manzo Allah ya ce can farko sai ya kare ko da ko ya ci ana kiran sallah ko da ya liman na karatu sai ya kare sunan ya ce sallah ko ya zai to shi na ce hadisna abdul aziz bin abdullahi قال حدثنا ابراهيم ibrahim ibn sa'd an sa'd ibn kaysana an ibn shahab qala ahbarni ja'farun amrun umayyah ja'farun amrun umayyah ya faɗa ne in shi ibn shahab anna abahu haqiqa ma hi na amrun umayyah qala shi ra'aytu ra'aytu rasulullahi na ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam in shi wannan amrun umayyah yace na gama manzo allah ya kulli zira'a shi na cin wani zira'i wa na nama kuma na akuya ko na rago ya hasaddu min ha shina yankanta da yuka ya hasaddu shina yanka min ha daga ainihin wani zira'i din fadu ya ila salati sai a hakira sallah fa qala sai manzo Allah ya miƙe fadara hakiki ne jifa da ka wa sallallahu alaihi wa sallam ne arwana dai ba wannan hadisi ya kika da kaga ta ainihin aikin Abdullahi bin Umar shi Abdullahi bin Umar shi ya yi ko da na naji ana sallah ko da na ji karatun lemu ban barin cin abinci na sai na kare shi ko yanzu da manzo Allah shi na cikin ci ɗin. sai aka ce an kira sallah sai tashi to can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya daga cikin ku aka kawo abinci ne wato kun ga shi lokacin sallah ko ai kiran sallah to kada shi tashi zuwa sallah sai ya ci abinci can manzo Allah ya aza mutane akan abin da ya kasance hitoci gare su shi kuma hawa shaddi saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke zuka mishi hankali don haka shi ke nan ko shi na son abinci ɗin yana ajiye shi sai shi sallah shi ga ban zai ci abinci ne babu man kana fiha babu man kana fi hadith ahlihi fa ukiyatu salat wannan babu mai bayani man kana da kasance fi hadith ahlihi shina cikin bukata ta iyalai ne shina cikin gida shina wa iyalai na aiki fa ukiyatu salatu aka tada sallah ke to ashe kenan ka taba ko wace bukata ka sa ka zauna ana kiran sallah kai zaman ne ka ba sai irin bukata cikin abinci saboda shi abinci yana doka hankali amma duk wata bukata da ba irin ta ba Ku baha iyatanta a kanta. Harshen suna Adam, ku bai yi min abinci yakin. Kada harshen suna Shuba. Kada harshen suna alhakan mu mu kutare bata. An ta Ibrahim daga Ibrahim Al-Nahadi. An Daga Al-dunyazi da Al-Nahadi. Kada ke sa'adu na tambayi Aisha. Aisha na ziyar lafa annah. Kuma na kaza na ya sanya bai ni. Ni mantsu Allah ke cikin gida. Ta yi miji min abinda kai cikin gida sai sun kani. Su mu tambayi masu. Su shi wannan a wannan. al'abuwar abuwar ɗin da zai tambaya a cikin manzo Allah shi gida ne shiga ala ta ce ya kasancewa a cikin hidima hidima ta Tani suna nufin sun yi hidimar Ali shi a cikin hidima ta ɗan laifin in shi a cikin gida shi kankanta wannan shi shara bayan ya shara ya ƙare shi koma da abin da kamata hijayi hijayi irin kayakin da aka hanya hijayi sannan ya zo tafiyar mai nemi da kaɗe ya tsaya shi mai hanci shi ɗinki. wai za a halarci talaki amma idan lokacin sallah ya halarto kana da ta ta tashi zuwa sallah shi kenan kaga ba ku wani akama ba shi kasance sai a kare ta sana'a sallah ba akwai bukata mai ɗaukar hankali ita har kare ta sana'a sallah amma bukata ta ba da ɗaukar hankali ta ko ta hidima to a tare sallah a da a ce wa da wannan hidima din suka ce kuma wannan tunda wannan ya nuna shi kenan kana hituwa tsaban tsaban kai sallah sana'a koma in kana cikin gida kana shara ko kana cikin gida kana wuce kaje an kira sallah ko kaje an yi kama ka ji haka nan wanda haka ta kuma fahimci wani ka ka yi kai sallah sunan hukuma ka ilimin kinka ko ka ilimin sharaka ka ta'ani hidimata asali ta'ani tana nufin hidimata ahli hidimar iyalai sharan gida wa'adda da shi ka ga mata kai kamar alal misali ibar ruwa azuba tuta ne ba kai da duk wanda Allah ya nuna mana kai باب من صلى للناس وهو لا يريد الا ان يعلمهم صلاه النبي صلى الله عليه وسلم او سلم bai mai a san wanda yi wa mutane sallah amma kun ba sallah shi kalmi shi ba a'a wai shi nan ba lokacin sallah ne ba lokacin sallah ta farilla a'a lokacin sallah ne ta nafila amma zai tara su shi musu jami'i sai shi guda musu da manzo Allah ke sallah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sallallahu alaihi sallah حدثنا مسلم اسماعيل اتبو ذكي قال حدثنا وهيب وهيب خالد قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمه اصحاب يعني عن ابي كلابة لك ابي كلابة عبد الله بن زيد الرجلي قال يتي جاءنا مالك بن هو مالك بن هو يزي يا zo inda muke fi masjidina cikin محاذا ونن فقالت اني حقيقه واني لا أصلي بكم لا أصلي بكم zan yi muku wa ma uri uridu salat amma ba sallah ta fulla yake sai in ba lokacin sallah fulla bai ba ina da sai in ko sallah ta dawo da manzo Allah ke sallah wata ji kai fara aikin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulli zan yi sallah yadda ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na sallah fa kuntu ce dai aje kilaba ga aje kilaba yanzu shi wannan a yanzu shi a yau ina bi ni mata yace ne ce ma aje kilaba kai fa kana ya salli ya ka sallah kana ce milla shehi na shi ina sallah irin sallah shehi mu haza wannan watan kenan amrun umayya shine malamin su wanda an imamin sunan lokacin yace ya dukun yace irin ya da manzon Allah ke sallah irin sallah tsohon gana ku gashi watan limamin gana ku ne yake sallah haka manzon Allah ke sallah sai kada shi wa kana na shi malamin mu ya kasance wa malamin mu ya kasance ya jin shi na zama idan a asahu in yi tsohuka ne zai zauna da su zai ga sajada zai yi nusa istiraha kenan saboda gabanin an anyan hada shi zabura su lati ma saboda gabanin an anyan hada shi zabura fiye da katin gula da raka'a ta daban ga a ta tahi ya kasance shi in ya taho wajen sallah ga a ta farko in ya yi sajada ya tsarko daga sajada sai ya dawo zamne in ya sajada guda biyu to bai ne ya dawo zamne in ya dawo zamne shi aka ce majalisar istiraha su zai yi yace to wannan ita a sallah ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bisa gare shi shafi ya tsiki khilafan li abi hanifa wa malik ibn anas wa ibn hanbal radiyallahu anhu ajma'in akan cewa babu juz istiraha saboda shi na babu babu musul imam bai da dai zaman liman kare sajda dai guda biyu shin zai zama sunan shi ko zai yi ba ya wannan hadisi sannan kuma akwai hadisin da suka zo cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma ala zuri da mai manzo Allah idan ya dawo to ba zai ba zai ainihin dawo da ne ba zai miƙe kawai wasu kuma suka ce a'a sai ya dawo akan ainihin bayan dugadugan ganshi ba ya dawo da ne ba in ya dawo bayan dugadugan shi sannan shi sannan shi nisa da shi gefe sallallahu alaihi wa sallam bayan da ya akan jinsu istiraha nan amma dai imamai ne guda uku sun tafi akan babu jinsu istiraha ba su riko da shi ba bisa ga abin da sun fahimta suna mazo sallallahu alaihi wasallam amma shi shi ake gare shi mutabi na da an yi babu ahlul ilmi wal a ahqu bil imama babu ahlul ilmi wal fadli bai mai bayani akan ainihin malumma ahlul ilmi sune malumma wal fadli ma abuta hiko ahqu bil imamati su an mahicin da limanci ahlul ilmi wal a ahqu bil imamati ma abuta ilmi da hiko da daraja su an mashi shirkin da limanci wasannan kenan alƙafu aka mini a alamu alƙafu ba a ƙarar ba hadis na ya saƙa wani sanin kala hadis na husainun an za a dasa an maliki ni umairin kala hadis ni abubuwar dasa an abi musa kala abu musa ce maritar nabiyu sallallahu alaihi wasallam mazu allah ya shi lahiya wai shadda mara da hulashin lahiya ta tsananta fashtadda mara da hulashin rashin lafiya manzo Allah ta tsananta ba qala ce muru ababakarin babakarin salli bin nasi ko ko bari abakar shi wa mutane sallah qala aisha aisha ta ce inna ku rajulun raqiqun shi abokan mutum da wanda kasance raqiqun mai taushin hali mai taurin hali kwarai idza qama maqamaka in ya tsaya wurin tsayinka lam in ba ya samu iko an yi sarjiya bin nasi shi mutane sallah in ya tsaya wurin da zaka tsaya ba bai iya ba mutane sallah Ƙara sai manzo Allah ce tare da haka dai kaga an kawo illa ko an kawo illa da ta ya kamata a jaye a waka a kawo da ba shi ba tare da haka sai manzo Allah ce a amuru a baba karin kan sallah da nasi ku ne kore a waka shi wa mutane sallah fa ala ta ko mai da magana ta tace ce a waka rahon tunna mai taushin hali in ya tsaya matsayin ka ba shi samun iko ba mutane sallah fa ta ce cewa muri a baba karin ki hore a bakar fa da sallah da nasi shi wa mutane sallah fa كنا kunna يوسف yusufa hakika ko dan يوسف yusuf kuke كنا kuna dubara ku koya abin ya kasance a cikin zuciyarku ku bayyana haka hakan tana so ma yadda zuwa da Allah ta ba ta ba amma kun ba da sun ta bayyana su saboda gudun ka a ni an gaba da awakar an gaba da awakar shi an gaba da don don ta kauce ma hakan ta ce a jefa wani shi ba da sallah saboda shi dokin hannu gare shi ba a samu da ko fa adahu rasulu sai dai ainihin shi manzo wanda manzo Allah ya aiko ya zo ne shi awa shi a bilal wata shi ne bilal mu'azzin nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu alaihi lokacin da shi bilal ya zuci ma ainihin abubakar manzo Allah ya ka ba ne, sallah wannan hadari da sai ce ma wata wato ba ba ne sallah sai ce a'a anta ahabbu bil imamati minni ka yi ni cince ta akan limanci kare ba sallah kai fasalla bin nasi sai shi ainihin abokan ya sallah bin nasi da mutane fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah na raye ai idan an mata hayyan mutu kama sarraha musul ukuba bil magadi kamar musul ukuba sarraha a cikin shahin na magadi yace man watun sannan abubakar radiyallahu anhu ya ci gaba da bada sallah har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sannan abu kuma ci gaba da bada sallah shi ma har lokacin da su a to dan nan bisa ga wannan na suka ce ahalul ilmi fadali a haɓu bil imama to wannan matsala ta bani gare ta malum ma sun kasasu wa dan kashi biyu wasu da akan cewa wanda an mahi cikin ta da limanci a alamu a alamu wa afdal shi an mahi cikin ta da limanci wannan adam al-huratani yace wanda an mahi cikin ta da limanci a dawuna bi rabahin yace wanda an mahi cikin ta da limanci a qahu shi an mahi cikin ta da limanci sannan da malikun anasin da malikun anasin da shafi'i suka tafi akan cewa wanda an mahi cincinta da limanci abu wanda abu shi an mahi cincinta da limanci ahmadu na hanbalin da ya sa'u da rahawaini da abu hanifa sun ka tafi akan cewa a ƙarau shi an mahi cincinta da limanci wanda ya kasance shi an mahi shi an mahi yawan harda shi an mahi yawan alƙur'ani ƙur'ani shi ya hina wancan yawa wanda ya kasance a karafuna wanda ya karatu shi ba da sallah wanda ya yawan karatu alkur'ani shi ba da sallah wasu ko wasu malama suka ce a a tsawo shi zai ba da sallah ba a karabu ba to abin da za kawo hujja nan ga na cewa a kuma shi ba da sallah saboda suka ce wata shi al'amarin sallah wata al'amari na karatun sallah wata amurin na malbudun abu na wanda ya kasance tsararre an san gwargwado abin da aka bukata da karatu Ya aka samu karatu gwargwado wanda aka iya bada sallah da shi shi ke sai a ce wannan ƙarin na shi yaba iya bada sallah amma gwargwado abin da aka so ga fiƙi shi ba bane ba iya ba shi ba saboda mai suka ce shi na iya gittowa wani abu na iya gittowa na sallah na al'amarin sallah wanda ya kasance ba wanda ya tsaya sallar na shi gyara ta in ba wanda ya kasance kanin da ba sai mai shi kake fiƙi shi dai ka iya gyaran a shirya da ta ga al'amarin ƙira'a al'amari ne wanda ya kasance malu tabi abin da ake bukata na karatu amrul manzuqun al'amari ne wanda kasance an riga an yakace kuma an san shi amma bai fito ha a ce ga gurgubin fiqhun da gaba da sallah sai mai fiqhu daidai kaza shi gaba da sallah kan ita ce wannan ba tsare shi ba ko yanzu aka ce wanda ya shi alqur'ani gaba da shi ke da sallah eh to haka wannan ya shi alqur'ani gaba da amma shi kuma da fiqhu ya sallah ta lalace da gyara ta kaga ita kati ba wannan bai san wata al'amarin sallah ba a shekin nan na al'akar ne cewa a sa abu wanda ya kasance idan sallah ta rikice shi na igaranta ta bisa wannan na kai malama su ce to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da abubakar shi ba mutane sallah ya gabatar da shi akan dukkanin sauran sahabbai manzo Allah ya gabatar da abubakar akan dukkanin sauran sahabbai wajen ba da sallah tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasanta akan cewa akwai wanda yake abu karatu tunda shi na cewa a karɓar ubayyu wanda an mahimmice su watan karatun alqur'ani wanda yake suna alƙur'ani ubayyu musabin ko to amma da da ubayyu da nan raye shi ne shi sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abu ba da sallah don sai malama sun ce ashe kenan dukkan ga wannan abubakar a alamun nafi abubakar abubakar nazi abubakar abdullu nazi bisa ga wannan wanda suka ce a'a a karo an daidai shi ba da sallah su kuma hujjar su saboda ga hadisi can tahi shina ta yadda aka cewa wanda shi cinta shi ba da sallah a samu a karo in sun ka daidai karatu a samu a tsaku in sun ka daidai ga ga ainihin a diba a gani a gabatar da Islam. islama gane akan shi to akan wannan dai maluma jumhurin maluma sun a kan cewa a ƙaho shi ya hinta da limanci saboda gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da aure ga dukkan ya tsoron sahabbai kuma an san zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko da kasance su ne manyan manyan qura'u wanda sun hada shi alqur'ani da kansu abu ka gashin su radiyallahu anhu daga baya suka hada shi da shi da mun hada radiyallahu anhu حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن هشام بن قوة أن أبيه لجماله عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت تاشي إن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي في مرته cikin rashin lafiya ce muru a babakarin ko hori abakar yusuf yi bin nasu shi mutane sallah kala aisha aisha ta kotu ne ce inna ababakarin hakika abakar idza qama fi maqamika iya tsaya wurin tsayin ka lam yuzmi in nasu min ba shi mutane watan karatu saboda kuka فمر عمر فقول عمر فليصلي بالناس شو متى صلى فقال عائشة عائشة تسلمك اللهم ارضى الله بيدا وقلت ان هبت نشي وهرسا قولي له تبيع نشي ان ابا بكر حديث ابو بكر اذا قام في مقالك ان يتسع ويتسعك لم يرضي الناس من البكاء باش يجي da mutane wasan karatu saboda kuka famur umar fa gori umara fa yusalli lin nas fa yusalli lin nas shi wa mutane sallah fa ba al khamsa Hausa ta aikata abin da aisha ta umarce ta aikatawa fa qala lahi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ma ku kama mini bakin ku inna kunna la'antunna sawahi wa yusuf inna kunna haƙiƙa ku la'antunna ku ne ku sawahi wa yusuf ku ne ku yusuf muru ababakar ku kori abubakar fali sallidin nasi fali sallidin nasi shi wa mutane sallah fa qala hafsa sai hafsa ce li aisha ga aisha ma kunti li usiba min khairin ban kasance ina samun wani alheri wanda ya dace ban dacewa da alheri wanda shi wanda zaki dacewa da shi Tunda ni tun da kin faɗa mai bai yarda ba ni ba faɗa mai shi da akwai alheri ciki da akwai alheri ciki da rabu ne shi da yarda ba to ba حدثنا أبو اليمان حكم منافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري دك الزهري قال أخبرني أنسون قال أخبرني أنسون مالك الأنصاري وكان يكتب جدد النبي يا bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi manzon Allah ga akida kai ya bi manzon Allah ga hidima kai ya bi manzon Allah ga askaru ne duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kai an ya shi shi ne ce tabi annabiya ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin aqwaluhu huwa af'aluhu wa akaruhu sallallahu alaihi wasallam wa hadama hu sannan kuma ta ya bauta mishi ya mai hidima wata wa tahibahu ya abuce shi shekara goma yace anna ababakar ya hakika abubakar kana ya kasance yutun libihin shi na sallah da su fi wajen annabi garshin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi tuwa fi allazi tuwa fi wanda aka kira manzo Allah a sa hatta idza kana yawmul ithnin sai lokacin da ranar asirin ta kasance da manzo Allah cika kenan manzo Allah an yi shi ranar asirin kuma cika ranar asirin an ba shi sako an kawo shi mabanci ranar asirin kuma cika ranar asirin ranar haihuwa ranar zuwan sako ranar cikawa wa musukukun wa lokacin sun yi sahu sahu tisla suna cikin sallah فكشف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة الهجرة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وزع الله يذكرني ستر الحجر ستر الهجرة وأنا أنهم إلهم أوها الأوها إلى وزع الله سجاني ومن إلهم أوها لي ينظر إلينا وزع الله يجيبهم وهو قائم وشنا ka anna wajaha kowa da kasu musahib kamar da muka ce saboda haske tamkar takarda ta Qur'ani tamkar takarda wanda ya kasance fata ce an je mai fata an je mai fata sannan kuma an gyara ta an gyara ta an gyara ta kuma fari ta idan za a ta rubuta Qur'ani gare ta sai ce to fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda farin ciki in ka gane ta wani sassan wanda ta mushafin takarda ta Qur'ani saboda haske ta summa sabat sama sandan manzon Allah ya mamushi abin da samun Allah mu shi ya ga sahabbai ne su tattara wuri guda kuma wa tambayar limami guda ya ga kuma sannan bayan haka nan kuma kalmar su sahabi kansu sun samu haɗin kai bayan haka nan kuma shari'a na gudana yadda ya kamata to shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta taba sannan mu shi ya zahabu alhalin ya zahika shi na mai dariya wa hamna ko ba hamna mun kai ne annabta tuna mutunu min alfarhi saboda farin ciki min ruwatin nabi saboda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wallahi sai da muka kusa mu ta cikin sallah mu saboda farin ciki mun fitin sosai da ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai farin ciki ba mu ganshi ba sai gashi mun ganshi kwana uku mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi mun ga fuskar shi kuma sannan bayan haka da ya mun murmushi bayan haka da kuma ya mun hannu to wannan hadisi sai muka fitin sosai sosai shi kuma abokan lokacin da haka fada kasa abubakar radiyallahu anhu da aka yi baya da baya ala aka bai akan baya ne zai ya tsira safa da shi goma ce sabu wa zanna yadda shi anna nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin ila salati zai hito sallah fa ashara ila nan biyu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ishara an atimu salatukum ku cika sallar ku wa la astatira manzon Allah sai ta kisha miki wato sai fi min yomihi wa ta kai da cikin wannan yini dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب ها أنس النبي أنا قال شيء لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا منذ الله بيتم كان أكو ko kimanta salati sannan sai aka kada sallah fa zahaba Abu Bakar sai Abu Bakar ya shiga yadda kaddamu ya gabata fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijabi ko sai manzo Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam hijab sai manzo Allah fa qala bi ma'ana da fa al hijab raja ya shamaki sani fara fa abu ya shi falamma wadaha wajhu nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da hukumar Allah sallallahu alaihi wasallam bayyano ma ra'ayna manzara ba mu taɓa ganin wani abin kallo ba kana adaba illa yana min wajen nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba shawa daga hukkan manzo sallallahu alaihi wasallam wa arhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hijaba manzo Allah ta mai da shamaki falam yuqdar alaihi hatta mata ba hukuma ba hukuma samun dama mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya cika wanda gani shi ne kashi to ina ba كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا لوك تدي بينمنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده منذ الله ينون حنوني إلا أن يكر الله أبي بكر أن يتقدمش دفاقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم على الهجابة منذ الله تسكي شعبكيني ولم يقدر عليه حتى مات ba a koma samun dama ganin manzo ba har lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس هو ابن زيد الايلي عن ابن شهاب عن حمزه بن عبد الله حمزه بن عبد الله بن عمر دم سالم دم سالم بن عبد الله بن عمر شيء ياتي حمزه بن عبد الله انه اخبره يا ولد مش اعلم لك اللي هي عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر lamma lokacin da istin da bai sunan lahi sallallahu alaihi wasallam ne uku lokacin da shi lahi manzo Allah ta tsananta gare kila lahu aka ce shi tunda zaka aka shi a ran sallah an ci wanda ya da sallah an gama manzo Allah ba zai samu damar hita ki bada sallah ba an tambaye shi tunda ka samu damar hita ka bada sallah wa zai bada sallah wa qala ce muru ababakar ku wai a Bakar. ni salli da nasu shi mutane sallah qala aisha inna ababakar haqiqa bakar rajulun raqiqun mutum na da ce mai taushin hali idza kala a galaba gulu ka idan yayi karatu kuka da rijaye shi قال سيما الله كي مروه كوريش ويسلي شي سلا فآدت تقوما تقوما كونكم تمغنسا قال من فآدت تقوما تمغنسا قال من الله كي مروه كوريش ويسلي شي بعد سلا إن كنا سواهب يوسف حقيقة كنا كني kun yi aiki irin aikin ainihin mata a kusa ta yi su alaihi salamu irin dabarorin su dabarun an zubar gare su suna dabarun matan da suka zauna da Yusuf alaihi salam falan ma ra'ayna hu akbar hu kada ra'ayna wa kunna hajjullahi ma za mu hadha bashir mu hadha Allah bashir karim tabahu azubaydi ko tabahu azubaydi a zubaydi wa ibnu ahli zuhuri wa isa qauna haya al-kalbiyu an zuhuri wato sun biwa kenan sun biyu wani sune da al ko shi ne ke tabahu azubaydi sumaidi an zuhuri wa ibn an zuhuri ana kiran shi wannan na musulmi ta ga shi kunshi a sunan zuhuri ɗin zuhuri ana kiran shi na musulmi sannan kuma shi ma ga shi ainihin sannan wani ya shi ana kiran shi musulmi muslimin su kira suna ne kasance su kira suna malamin su sai suna ce shi ibn ahli zuhuri na dan zuhuri wa isa kauna haya da isa kauna haya alkalbi an zuhuri daga zuhuri kenan sun bi yunus ne da al'ayi hadisin kake dan mutasilina an ce yayin nan ko wa qala uqailun wa ma'marun to ga uqailun halin nan da ma'marun rashid dukkan su anna an zuhuri daga zuhuri an hamza daga hamza hamza an nabi sallallahu alaihi wasallam hamza ibn abdullah ibn umar ce da mun kallo amma da ibn abdullah ibn umara hamza ta hamza da ibn umara an abihi daga mahimmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam an kai da wannan wannan ita an mutaba'a wanda zubaydi da ibn ajiz zuhuri ya ta kamna haya har kalbi tun gari wani waya daga zuhuri sun biyu ni sun gari da Allah ya dake nan mutaba'a kan tabata wa qala uqail wa ma'mar wa qala zuhuri an hamza da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga in katiba nan da hamza ibn abdullahi dan Abdullahi bin Umar na shi Hamza Abdullahi bin Umar to wannan Hamza Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zama Hamza Hamza Nabi sallallahu alaihi wasallam me za mu ce ba hadisi musallu ko wa musallu sahabi da kake cewa wace sahabi ba to da ukairu da ma'amarun an hadisi amma a yunus ne da al'ayi ya rabu na hadisi mutasili to sai kasance kaga Yunus ne a wannan Yunus ne da amin eh, Yunus ne da ko a wannan a Yunus Yunus ne da kaga in ka tiba an wa nan an da zuhuri ko to sannan ya samu a tawa kaga Yunus ya rabu na hadisi an da zuhuri shi kuma da zuhuri har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga wannan a rikisa ce hamsun abdullahi bin umar ko an abin daga mahaifi ne an kiyaye da wannan ko to wannan hadisi ya zo mu tattali ko riwaya ta Yunus bin Yazid al al'adi ko to sannan sai gashi wannan da ukairu da ma'amaru Amir Zuhuri an haɓar an biyu sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zo ni ya zo mutasili kuma da ta ga in ka diba mu ta Yunus ta yawa saboda shi Yunus shi da Zubairi shi da Ibn Abi Zuhuri shi da ɗaya, ta Yahya al biyu. duka ne su an zuhuri daga in ka tiba yunus ya samu a ta mutum shi kuma a wannan ukailu da babaru an zuhuri su ko su ju suke kaga an kara da su ko su ne su hudu ashe in ka ba duka ne su ne a sabi zuhuri kenan yunus an a azubaidi an zuhuri ibnu abi zuhuri an ya isa kamne haya an zuhuri ukailu hali da an zuhuri ma'amulun na shi ne an zuhuri a samu zuhuri yawa gare su kwaye gare su malikun a cikin suna to yanzu an ɗaya za a yi nan ga a ce shi waɗanda a cikin waɗanda farko ina masu martaba ta biyu ina masu martaba ta uku ina masu martaba ta hudu ina masu martaba ta biyar saboda gidan ruhuri an kakkasa a almajirai ne na makaranta ta ko na wajen sa haka shi biyar akwai masu akwai wanda ya kasance suna cikin ɗabaka ta farko akwai ɗabaka ta biyu akwai ɗabaka ta ta hudu akwai ɗabaka ta biyar

ta ainihin sauran ruwa ta ainihin guri su kuma da risalati ya ziyarar su kake makamulatu ai na da ce abin karba ne don ka za mu ɗauki da ziyarar ce ne kamar ga mawaki na da ba ziyara ba don ka zo zaɓo ka za ɗauki hadisi wace ne wanda Buhari ya kawo kaga ai shi kawo da zari shi kake ne wanda sai mu tawa a shi a sallar sallar asali a wannan tambaya akan mai zira dade wani ya tambaya akan in mai zira dade wa da cikin ne mai shafo abinda aka ce mara da shafo shafi adiba min babu ran تعارض المثل والإرسال والرد والوقت والولد والإرسال إن تعارضا فلا نكاح حكم للوكيل كأحد رب مع وقف mu قيل رواية مع الإبكاء المحكم ومختلف الحديث والمنصوب تعارض wasu inda ya kasance hadisi ya yi kaura daga cikin wasu malumma wanda ya kasance hukazu na suka nuna suka rufe hadisi wasu suka rufe hadisi mutattali wasu suka rufe shi mulki wasu suka rufe shi marfu'i wasu suka mai doshi makoli wanda za a ɗauka kuma ga su dukkanin su hufafin na mutu irin ne ko kuma ainihin ga mutum guda aka rato na hadisi gare shi maratan mursalan wa maratan muttasilan wa maratan marfu'an wa maratan mawqufan ya za a yi da irin wannan ko an samu saurin ke ko kuma dukkanin su ko wannan su hadisu na mutu irin na ce wal wasdu watan ittitali wal irsalu da kasancewa hadisi mursali wanda ba mu ta sahabi ba in da arada idan suka yi kabra kalla nikaha da mukalla nikaha illa bi waliyin wanda ya kasance wannan hadisi la nikaha illa bi waliyin watan an tambayi Buhari radiyallahu anhu akan wannan hadisi to hadisi na da kasance in da bihi an abi ta as-sadiqi an yi sabani gare shi daga abu ta as-sadiqi abu ta as tabi'i rawahu an shuba wa sauri da shuba da sauri sun wannan hadisi an abi isaqa as-sabi'i an abi burdata daga abi burdata annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu burda tabi'ina ba sahabi bane abu burda tabi'ina abi Musa al-Ashari aka ce shi sai kasance shi wannan da Sufyan sauri da wannan a shuba sun wannan hadisi daga ainihin wannan abu ita al-tabi'i shi kuma an abi murdata abi murdata annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan an ce da wannan wannan ita ita alwaya ta shuba da sauri to sai kasance kuma bayan wannan shi kuma isra'ilu ibn yunusa ya yi riwaya wannan hadisi an abi isaqa dan shi isra'ilu ana kiran shi isra'il lamar yunus ne abi ishaq at-tabi'i isra'il ibn yunus yunus da abi ishaq at-tabi'i yayi wannan riwaya kenan isra'il ibn yunus an jaddihi abi ishaq at-tabi'i abi ishaq at-tabi'i an abi burdata an abi musa abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam mutasina kenan la nikaha illa li waliyin an ce yayi wannan kaga wacce riwaya ta shuba da tauri dukkanin su an abi ishaqa an abi ishaqa al abi burda an nabi sallallahu alaihi wasallam kenan hadisi musalina amma shi isra'ilu yunusa an abi ishaqa al abi burdata, an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam muttasalan to ya kaji ba hadisi yayi kaza gashi an waye doshi muttasili sannan kuma an waye doshi mursali wai za a dauka yan hadisi to shi na sai Buhari radiyallahu anhu sai ɗauki wannan hadisi na ainihin abin isaka wannan a ya ɗauki hadisi na wannan isra'ilin da yunusa ya yi amfani da shi ya ce saboda ni ziyaratu sai kace baka hulata ƙari na amintacce abin karɓa ne kaga in ka ba ya sun yi kauka ko tsakanin alhusulu wal irsalu to amma buhari radiyallahu anhu sai ya wanda ya kai da akan to shi na sai kuka ce ga zaɓin da buhari ya yi radiyallahu anhu hada wannan shine zaɓin buhari ma anna man arsalahu tare da su da sunan hadisi mursali watan shuba da sori wahuma su jabalani ta hizo iskali jabalani ta hizo da shuba da sori ko wani su dutse na wajen harda da wajen ainihin kwarewa kwararru na wanda kasancewar kasan dutse bai daga da inda yake haka da su take ba za su ba suna da tsatsaya ya harda suna da hada cikakkiyar ta har su za ta yada baya ba amma da da haka sai Buhari ya dauki wa ya dauki hadisi na Isra'il ibn Yunus saboda me saboda mutasilina ziyaratu su kace maka kodar ziyara ta mai tace abin karba ce kaga nan mun samu ziyara saboda nasu babu ambaton sahabi ciki an abi burda an nabi shi kuma nashi an abi burda an abi Musa an nabi sallallahu alaihi wasallam an kiyaye da wannan ko to an samu kabra ta alwalad wal irsalu to sai a rabu lokaci haka nan kuma idan ya kasance aka samu kaura ta ainihin a rabuwar wakafu kuma yasu a anita tuna shi na ke ka hazirakin to wannan dai kala nikaha tamkar la nikaha illa bi waliyin alhukum hukunci ridan yarda tsena dilwani ga wanda zo mutasili a shekin na mai hadisi na wannan isra'ilu ne wani suke nan sai ta gare shi buhari ya tafi to shi na sai kuma ga ainihin inda an ka samu kamar tsakanin hadisi marfu da hadisi mawqufi in an ka ce mawqufi na hadisi ya tsaya ga sahabi in an ka ce marfu na hadisi ya kai ga manzo sallallahu alaihi Sallam to shi ne ka hadirin ma a wakatin jari ka hadirin ta kuma ta nufin hadisi marfu'i jarin wanda yake ya zo ma ta da wakatin hadisi mawqufi wanda za a yi wanda za a dauka wasu malama suka ce a dauki watan kauli na ahfazu wasu malama suka ce a'a a dauki kauli na akasaru wasu maluma suka ce a'a ba haka za a yi ba a dai ɗauki hadisi wanda ya kasance kufi na akan marfu'i wannan shi akwai da nake burin maluma ko ce inda muka hito idan hadisi yi kaura tsakanin marfu'i tsakanin muttasili da mursali maluma mursali suka ɗauka ba za su ɗauki muttasili ba amma buhari ne ya ɗauki muttasili ya ce ya su suka ce maka ka da aida ce kuma an kiyaye da wannan to da can da rafi an ka samu saɓani malum macen suna ɗaukar mursali nan kuma tsakanin marfu'i da mafufi suna ɗaukar mafufi to shi na ce ka rabbi wakafin ka rabbi wakafin ka rabbi ka ahadu rabin ma wakafin jari ka ahadu rabin daga inda kasance mun ka ɗauki hadisi wanga marfu'i na jari wanda ya zo a tare da wakafin hadisi mafufi ya za a yi kenan wasu malum masu ce a ɗauki marfu'i wasu malum masu ce a ɗauki mafufi wasu malum masu ce a adiba da kauli a hafaza a ɗauke shi wasu malama suka ce a adiba dai nan aka taro a doke shi sai wasu malama suka ce a to ai ba kamar da ba in dai tsakanin arabu na wurin in dai tsakanin arabu na wurin kafu babu kamar jiki saboda ni ila riwaya da ma'al kitabi riwaya ce da fatawa sahabi ya yi riwaya hadisi kamar kenan yanzu alal misali watan wannan a abi isa ka asali an abi burdata an abi musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke sai a ce hadisi manzo marfu'i an gane wannan to sai an zuwa sahabi tambaya kuma akan irin wannan sai ce ila ni ka ila dole da an kai mai tambaya aka ce shi ana annabi wani sai ce la la ni ka ila dole ba ka tawa ba bai ba da ka tawa ba ya ce ga manzo Allah ya ce hadisi ya zani ya zama kudi in ya ce ga manzo ba ya zama kudi to shi ne ce a annabi babu kaura yana riwayatul malik tabi riwaya shi da fitowa sun halabe wuri guda an wa sahabi tambaya ya ba da jawabi daidai hadisin manzo za a wasallam wanda ya rubuta manzo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin mai janaba yana iya yin taimama ya yi sallah idan bai da ruwan zafi Tun da ruwan zafi ba ta sa mai wata rashin lafiya duk yana jin sanyi ah, yana tambaya akan hukuncin mai jalaba yana jin sanyi kuma bai da ruwan zafi in ya samu shi ta yi mashi sallah ba sai ya yi wanka ba kuma ga lokacin sallah ko ya zai amma kuma ruwan sanyi suna ba shi lafiya to in dai ruwan sanyi na ba shi lafiya wajibi na shi nan shi wanka kada shi ke ma in yi ta yama babu sallah a ah, abinda maluma suka ce sanyi wanda ka hana a yi taimama ko sanyi wanda ka hana a yi wanka sanyin da ka hana wanka ko sanyin da ka hana alwala kada shi suke sai sanyi wanda ya an ka zuwa magana ruwa tana ba saboda sanyin sanyi to ne ne shi ka hana a yi wanka ko shi ka hana a yi alwala a yi a ina tambaya menene hukuncin yaron da aka haifa bayan an biya ta zaki amma gabanin daura aure to yaron da aka haifa bayan an biya ta zaki gabanin daura daura aure shege na mun a mun yi rubutu akan wannan matsala da yake kila mutane na bukatar fahimta da ni bayani da nan ko idan aka ce an biya sadaki ba a ɗaura aure ba mun ga ana biyan sadaki bayan an biya sadaki a samu sakani tsakanin miji da mata ko tsakanin iyalan miji da iyalan mata sai a ce a mai da sadakin nan an fasa aure ko kuma su su mai zance ga sadakin kuma mun fasa aure in sun kame suwa ana neman saki ana cewa ya sake ta inda a zara aure ba a shekin nan ka ga da tsaki ba shi aure ba sai ke sannan na biyu mun ga an biya su zaki ba a wada aure ba miji ya rasu koma mata ta su. ana magana gado eh? da an zara aure ba da akwai gado ko a shekin nan ka ga mai da tsaki ba shi aure ba tun da an ga an biya da zaki miki ya rasu ko mata ta rasu shi ke nan sai a mai mai da kaya ne da annan gadajen da an shi a zuwan ta yi su ko su yi abin su ba magana gado ba magana shi ke nan ta ci zaki da almautu kan duhuri shi kuma a tattaro ainihin abin da an ka tara nan na aure a kawo shi ko a raba a ba ainihin yalla ya rabi ita kuma ta bai gidan ta ba wannan lokaci ke nan ka ga nan ba da zaki ba shi a aure ba abinda a aure a zo a nema a ce ta karba na ba ka ko na karba wannan shi ake kira aure in an kai wannan an biya sadaki ga shaidanu shi kenan amma shaidanu na zuwa da da wannan suka zo da kamar in lokacin ba da sadaki ko da al'ada a tara kayayyaki a ce to mun zo na saboda a tabbata mana cewa wannan ya ga wancan shi na so to duk wannan ba aure bane alkawari na aure wannan da ɗora a kira su ba za su kusance aure ba sai lokacin da aka ɗaura aure don haka aka ce har idan aka samu sabani ko kuma ba wata matsala ɗai shi miji yi ya fara aure to ya saba alkawari ya yi su kuma iyayen mata ai suke sun fara aure su ko sun saba alkawari su ko sun yi maka wuyi da ake so a yi da kuma za a kanta shi da dai sauran bayanukan da aka sa duk sun da miya da Allah ba sun da aka cewa duk wannan ba aure bane sai da wani aure shi a cikin abu yana tambaya menene hukuncin zanen suna bayan an wa yaro suna an yanka an yanka suna an sa wa yaro suna har jama'a sun wace sai kuma a nemi a canza mai suna shin Hmm? suna nan ba ba jama'a tun gabanin wajewar jama'a da hukunci shin za a sake yanka wata bisa ko kore za a canza suna kawai to ya ko da sa a yanka saboda ni mun saki na yanka bisa da sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ana suna ko babu bisa don haka shi kenan ga. in an wadatu da wannan ta ne da ta kawai a canza suna kawai ya isa ba komai Allah gafarta malam don Allah malam ko ba ce. ta samu da auri miji mai suna da na cikinta a suna tambaya wai ko wace ta samu ta auri miji mai suna mahaifinta na cikinta eh wannan shi na halatta mace na auren miji mai suna mahaifinta na cikinta ba komai da wannan shi ma miji shi aure mata mai sunan mai sunan mahaifiyar shi ana yi babu komai da aluna alibar da Allah ba anhu ya albi fa'ima kuma sunan mahaifiya sai fa'ima game da hadisi na abubakar an yi ta wuce shi kuma an ba da amsar tambaya sai ta zira dage sai ya ce na uku annahu qala karihu an wa asda an wa asda makwa mata jiuna ta na dina ila rukariku yace a can inda ainihin shi wannan abdullahi ne abbas yace watan naƙi ba ni son in girma ku cikin laifi in nake a kira sallah ta juma'a a kira sallah ta jimu'a da ban ci a salatu da hali ba ga ko ya yi yawa kwarai za ku hito cikin wannan cikin cikin wannan zaka idan kuka hito wasu za ka hito wasu za ka zama ne su duk wanda ya zama ne ne bayan umarni na liman ya yi da in shugaba ba da umarni na a hito auren bai ma'arufin na kuma wajibi na a hito bala irin juma'a ta ce ai na san juma'a wajibi ta na san an na ha a jimatu na san ita juma'a wajibi ta amma ta na san ku zama ne ku ku kada in jefa ku cikin laifi in ce ku hito ku kasa hito ba karin an asimaku ban so in sanya ku cikin laifi fata ji ku sai ku zo ka zo tunar a dako watan kuna ainihin sake kasa min watan min da zai dusu ka sake kasa kawo ka ta rike cikin ta har ya kasance kasa ta kai gwaya wata hallaka ta kai gwiwa kenan za a kai ga inda aka shafi sosai sosai in ma ta jefa kanka laka za ta shige ma a ta kai ma gwiwa. ce mai giba kuma mi aka ce munafuci shi na tambaya menene ake ce mu giba kuma aka ce munafuci abinda aka ce mu giba wato an ambaton mutum da laifin da ya aikata ta faɗa mu cewa wani kai kaza yake wani kaza yake wani kaza yake wani kaza yake shi aka ce mu giba shi kuma munafuci abinda aka ce munafuci wato ka bayyana kana son mutum bayyane alhali ba ka fashi kana iya tafiya ga wasu kula mai sharri amma kuma inda haka shi kuma masoyin ka ne wato kenan shi wata shi aka ce ma bil wajhaini sharru nasu sharru nasu waje wajhaini ya bi ala haula ibujih ko ya bi ala nasu ibujih wa haula ibujih dole wannan in ya zai wannan ayi naka dake kaji kaji kaji kaji kaji in ya daga tafiyar sai ce da wurin da wurin bugunce ne kaga nan munafiki Allah wannan shi ake munafiki da diba da munafiki don harabi na'am tambaya ayin bayanin tambayar su ala a ga suna da suna dan an wace da zarar suna ana iya gogo guda a dawo a idan aka wace daga zanen suna to in dai wannan yini na an samu a sake da suna amma idan wannan yini wuce sai a zai wurin sati a sake zagaye wannan a sake da suna ne kuma in ba a samu wannan lokacin sai wani sati in ba a samu wannan lokacin sai wani sati a dai sai ainihin ita wannan rana ne ba za a sake da suna ba daidai irin wani rana ɗin Ali kuma nan kamar cikin haka tambaya kamar uban yaron ta yi a sa mai eh, abdurrahman hmm. sai wani da aka ce wurin tawa sai wakilin da ya baya sa a sa mai abdurrahman din bai kusa sai ce ina uwayen danga sai an ka bincika sai wani annan sai san kanin baba ne na dan hmm. yaron jika ni na hmm. sai ya sa an sa mai uzaifa to bayan an karawa sai shi uban ya to lahi abdurrahman ya a sa min ɗana saboda haka kuwa shi ya min ba uzaifa suna ne abdurrahman

ya yi kwana inda yake kai ya shigo gida ya yi ya kwana inda yake kai ya shigo gida kada ya shigo gida ne da gida da gida in yi tafiya da kada ya shiga gida eh, ya ce ya ji ana faɗi malamai na faɗin cewa ba a so ya shigo inda iyalin ya cikin dare ba zuci hmm. ya ɗaukan mare ne haka kuma yanzu ya ga abin yana cin gagare ba ta ce ba. Ina <laughs> ma dai wasu habi na mazo sallallahu alaihi wa sallam ce suna dawowa wani tafiya da suna inda da shi suna gida yadda ta haka na ma kuma suka ce wata idan mutum ya daidai kwarai wata lafiyar kuma da yana kashe abuwa mutu da dare. amma kuma can kuka hau sun ce in ya kasance sun san al'ada ke yana dawowa da dare babu kuma shigo da dare ya akwai da kasance al'ada shi na bai dawowa sai cikin dare tafiya ce ta kasance haka nan to irin haka sai shigo da dare babu kuma amma da duk wanda da ana bayani akan mutane ba wajibi ba ne. ya ce shi ma yana shiga wata matsala ta ya nemi wata yana da aure bayan har ya shiga an yi komai an bida sai samu bayanin ba ta da ba ta da ba to ya kama samun shawarwari daga cikin shawarwari ya samu har ya gamsu da su to sai har ya kai ga wanda an kace mai ai wannan duk ɗan da bai shiga aljanna komi yayi bai shiga aljanna ya ce to shi ka ta zama yanzu wani ya nemi mata bayan ya nemi mata kasance ya yi ta da neman ta da ba sai gane ba ta da uba to in dai har ya gane ba da ruwa da ba shi da zafi gaskiya da ni a ta ba ya zafi duk wanda zai neman mata ya kasance ba ta da ruwa kuma kauye ba a gaya mai ba ko an kai ta gida ne ko ya yi amfani da ita in ya gane ba ta da uba ya zan aini cikakken aini yana iya raddinta bisa ga haka kuma an yi mai yarjinta sai a bai san mai da zaki ya san da ba zaki zai ta gani ne da shi an kira da wannan ko ah, kuma in ya haƙuri ya zama ta wanda zaɓi shi ne sai bayani akan cewa shege zai shiga aljanna ba haka bane innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatun fi dawsin alladina amanu wa amilus hati duk wanda ya yi imani da Allah kuma aikata ayyuka da kwarai to aljanna tana kasancewa wa ta mazaunin shi kana jin waya kana jin waya a wannan da wannan aljanna ita ce aljanna ita ce matarkin shi ita ce ta sakamakon shi sannan kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah sannan bayan wannan kuma Abu Hurairah ya tafi akan cewa shi ne shiga aljanna wannan fatawa har ta kawo ga Aisha radiyallahu anha sai ta ce rahim Allah ma Abu Hurairah Allah ya ji ka Abu Hurairah hmm, ya yi kuskure ga fatawa sai kai shi ne shiga aljanna ai ba shi adala shi ba iyayen da suka aikata laifi ni Allah ne Allah ne laifi iyayen da suka yi laifi sannan kuma gashi ai an ce limanci shege makaruhi na shi kasance liman rafi makaruhi na ko ana ya sa shi kila ala misali kila akwai liman a sa shi da biyu in liman bai nashi ba da sallah amma kasancewa sai ratibi shi a makaruhi an kiyaye wannan to kaga a manya amalin kalar da rike hayar da ya imani da Allah ya yi sallah ya yi azumi ya yi haji ya yi zakka kuma Allah ya faɗin duk mai waɗannan duk mai kalimar shahada kuma in ka fara Allah zai tashi aljanna ta kashe in ka ba shi cikin umumi na aya ko lokaci ya ya ce so ba ce